Sabo na muku da ku rijista da wani mayan mai suna Hexam. Da fara za a ajiye muku link a description da comment wanda ku click a kan shi ku yi rijista. Bacin kun yi rijista ku yi in zai kawo ku feji kamar haka. Kamar yadda kuke gani nan shine fuskar shi wannan feji. Nan shine inda ku shiga ku yi updating ɗin profile ɗinku. Nan kuma nan kuma da kuke gani nan shine kamar matsayin dashboard ku kenan bari mu shiga mu ga yanda yake kun gani gashi mine wallet 0.00 mine hexa kun ga babu mai ba mu saba mining ba kenan saboda haka sai ku taho ƙasa nan under overview ɗin nan ga inda aka rubuta start mining ɗin nan sai mu click akan shi kamar haka da mun yi click akan shi sai mu ɗan jira shi kaɗan yawwa waɗanda kuke gani gashi ya nuna start mining mun gani get for hexa coin mine hexa works automatically for 24 hours every 24 hours the user must, acti must activate mining to mine ma'ana duk bayan awa huɗu ake samun ok get 4 hexa coin ma'ana ka samu hexa ƙwaya huɗu hexa huɗu za ka riƙa samu kenan duk bacin awa ashirin huɗu kuma ake kara zuwa a kara dannawa to sai mu yi click akan shi kamar haka kamar da kuke gani sai mai click akan wannan start bayan din yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan success mining start successfully gashi nan gashi nan saura awa ashirin da uku da minti hamsin da tara da sakan arba'in da biyu gani wannan ne yanda ake manyan na shi wannan hexa tukan ɗin yanda kuke gani wannan shi ne yanda za ku bi ku riƙa manyan registration ɗin hanya ce mai sauƙi duk wanda ya bi link ɗin insha Allahu zai yi rijista cikin sauƙi.